Sochiavul wani nau'in tsuntsu ne a cikin dangin masaka da ake samu a Afirka ta Kudu, na Namibia, da Botswana. Wannan nau'i yana gina manyan gidaje masu kama da bukkoki cike da rufin ciyawar da ake rufe zubewar ruwan sama. Wannan gidaje su ne mafi girma kuma mafi yawan gidajen bishiyoyi a duniya, tare da wasu suna auna har tun ko fiye da kuma ko fiye kuma suna auna har zuwa ƙafa ashirin da faɗin ƙafa goma. An gina su a kusa da manyan gine-gine masu ƙarfi kamar bishiyoyin ƙirya ko wani lokacin har ma da sandunan tarho. Gidajen suna ba da mafaka daga hasken rana kai tsaye, ruwan sama, fari da sanyi. Suna da girma da za su iya gina tsuntsaye sama da ɗari waɗanda suka ƙunshi tsararraki da yawa a lokaci guda. kowane nau'i nau'i na kiwo yana kula da ɗakin kansa tare da ƙofarsa na sirri kuma suna layi ne ciki tare da kayan shuka mai laushi wannan ƙofofi an cika su tare da kuma idan an gansu daga ƙasa gidan na gama gari yana da kamannin saƙar zuma wannan tsuntsaye suna ci gaba da inganta gida suna ƙara sabbin ɗakuna kuma wasu gidaje sun kasance a shagaltar da su sama da ƙarni ku ci gaba da biyu ma wannan channel din namu sannan ku danna mana subscribe kuma da liking ku dinmu domin samun sababbin labarai wanda zai nishadantar da ku ya ilmantar da ku ni ne naku a yaushe this a journalist na muku fata alheri